Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan la'asariya. Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirinmu na yau Juma'a babban rana 19 ga watan Fabrairun shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai. Yayin da dasar kankara mai yawan gaske ta ratsa ta jihar Texas da kudancin Amurka mazauna yankunan na kokarin tsira daga yanayin da tsarin ababen more rayuwa da ba a yi su don irin yanayin ba. Amurka ta faɗa a jiya Alhamis cewa a shirye take ta tattauna da Iran akan dukan kasashen biyu su koma ƙarƙashin yarjejeniyar shekarar 2015 da aka kulla da niyyar dakatar da shirin makaman nukiliyar Iran. Kasar Venezuela ta kaddamar da shirinta na bada rigakafin cutar COVID-19 ga ma'aikatan lafiya a jiya Alhamis kasa da mako guda bayan samun rigakafin Sputnik V kashi na farko guda dubu ɗari na ƙasar Rasha. tokanin labaran duniya kenan aka saurara. Bayan kashin farko na labaran duniya, a cikin shirin za ku ji matakan da gwamnatin jihar Nija ke ɗauka akan yaran kwalejin kagara da aka sace su da wasu ma da aka sace su a cikin bos a wannan mako. babu wani karin bayani illa in ce duk abubuwan da ya kamata ya ana yi kuma na tabbata insha Allah nan da lokaci kaɗan za a sako su muna bin ta kowane hanya ko ta hanyar sojoji ne ko ta hanyar sulhu ne duk ana a jamhuriyar Nijar kuma hukumar zaɓe ta ce ta shirya tsafta gudanar da zaɓen zagaye na biyu a ranar Lahadi 21 ga wannan wata in allah ya rida abin da yake da bisa kan abin hukumar zaɓe duka komi ya tafi kuma mun samu labari cewa duka wannan 'yan takara su biyu kowa ya ba da wakilin shi har yau a jamhuriyar nijar jam'iyyun adawar kasar sun zargi gwamnati da amfani da sarakunan gargajiya domin tursasa talakawansu su zaɓi ɗan takarar jam'iyya mai mulki Kamar kowace ranar Juma'a a yau ma za mu gabatar muku da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud lalu ke gabatarwa da ba sakonni da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. To amma yanzu bari mu gyara zama mu fara shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yayin da dasar kankara mai yawan gaske ta ratsa ta jihar Texas da kudancin Amurka mazauna yankuna na kokarin tsira daga yanayin da tsarin ababen more rayuwa da ba a yi su don irin yanayin ba ina da wutar lantarki a halin yanzu amma ban san zuwa lokacin da za ta daɗe ba a cewar cecil jones wata mazauniyar kati a jihar texas wata unguwa da ke da tazarar kilomita 48 daga birnin houston Jones na ɗaya daga cikin mutane miliyan hudu a jihar Texas da kuma dabban ƙarin wasu a kudancin jihohin ƙasar kamar Louisiana da Mississippi da Oklahoma da Kentucky da West Virginia da Virginia da suka rasa wutar lantarki a gidajensu a wannan makon saboda daɗewar yanayin sanyi da ba a saba gani ba a yankin. Amurka ta faɗa a jiya Alhamis cewa a shirye take ta tattauna da Iran akan dukkan kasashen su koma ƙarƙashin yarjejeniyar shekarar 2015 da aka kulla da niyyar dakatar da shirin makaman nukiliya Iran. Amurka na neman farfado da yarjejeniyar da ƙasar ta yi watsi da ita kusan shekaru uku da suka wuce. Matakin na nuna canjin da aka samu a gwamnatin Amurka yayin da sakataren harkokin wajen kasar Anthony Blinken ya jaddada matsayin shugaba Joe Biden akan Amurka za ta koma ƙarƙashin yarjejeniyar da ake kira JCPOA a takaice idan Iran ta kiyaye sharaɗan yarjejeniyar. Iran bata nuna alamun gamsuwa da batun ba sosai wanda Blinken ya gabatar a lokacin wata ganawa ta bidiyo a birnin Paris da ministocin harkokin wajen Birtaniya faransa da jamus da ake kiransa e3 Kasar Venezuela ta kaddamar da shirinta na bada rigakafin cutar COVID-19 ga ma'aikatan lafiya a jiya Alhamis. Ƙasa da mako guda bayan samun rigakafin Sputnik V kashi na farko guda dubu ɗari na kasar Rasha. Venezuela ta shiga cikin waɗanda aka yi wajen rigakafin na Sputnik V a kansu kafin ta sanya hannu a yarjejeniyar sayan rigakafin da Rasha a watan Disamba. Kasar da ke yankin Latin na Amurka na fatan fara yi wa sauran jama'ar kasar allurar rigakafin a watan Afrilu. Ministan lafiyar kasar Carlos Alvarado ya ce jami'an lafiya sun kudura aniyar yi wa kashi 70 cikin 100 na al'ummar kasar rigakafin a cikin wannan shekarar. An jima kaɗan Maryam Dauda za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar kashi na biyu. To bari mu fara rahotannin namu da wannan batu da gwamnatin jihar nija take cewa har yanzu babu wani haske da aka samu game da kokarin kubutar da ɗaliban kwalejin kimiyya ta Kagara da kuma fasinjan bus da ke hannun 'yan bindiga a halin yanzu. Wannan dai na karyata labaran da wasu kafofin yada labarai suke yadawa cewa wai an sako yaran makarantar. Ga dai bayanin gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello a wannan rahoto da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana daga Mina. Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta ce babu wani hasken da aka samu game da ƙoƙarin kubutar da yaran makarantar Kagara da kuma fasinjan bus da ke hannun 'yan bindiga a halin yanzu. Wannan bayani na gwamnatin jihar Niger dai yana nuna karyata labaran da wasu kafofin yada labarai suka yi na cewa wai an sako yaran makarantar a wani taron manema labarai a ranar juma'an nan gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce babu wani bayani zuwa yanzu amma dai suna bin hanyoyin da suka dace domin ganin an kubutar da waɗannan mutane. babu wani karin bayani illa in ce duk abubuwan da ya kamata yi ana yi kuma na tabbata insha Allah nan da lokaci kaɗan za a sako su muna bin ta kowane hanya ko ta hanyar sojoji ne ko ta hanyar sulhu ne duk ana ana yi halin da ake ciki a Najeriya yau mutane da yawa na da musamman su fulani suna da korafi kuma ban ga su ba domin an manta da su to lokaci ya zo da ya kamata duk abin da ake yi al'umma su ma a yi da su a halin da ake ciki dai shahararren malamin addinin musulunci gwamnatin nan na Kaduna Dr. Ahmad Abubakar Gumi ya yi wata ganawa da wasu 'yan bindigar a ƙarƙashin jagorancin shugabansu da ake kira dogo gidi gama dai abin da Dr. gumi ke cewa bayan kammala ganawar. su ko ina muka je ɗaya ce cewa jami'an tsaro na shiga wurin neman 'yan ta'addar da aka sani sai ta kashe mutanen da ba su ji suka gani ba sannan kuma eh, in sun shiga gari akwai 'yan sa kai ko ko 'yan banga wanda suke faɗa da su kuma sai suka nuna kamar gwamnati na goyon bayan 'yan sa kai za su ce za a kashe bafillace ɗari ba za a ji ma a labaru ba ba kwa reporting amma in su suka yi rama to za a cika duniya da cewa gashin sun yi kisa da kuma dai abubuwa gashi nan suna cikin daji babu wani abu ba makarantu ba asibiti ba wani abu dai da ake ba su nasu kaso cikin wato kuɗin hukuma. amma yanzu kun ba su tabbaci za a yi ne ko ko ne matsayar ku. Eh, na wannan karan da tun da yake mun je da jami'an hukuma gwamnati su da kansu sun ji da bakin su kuma sun yi musu bayanin cewa yanzu sun lura da wannan lamarin kuma za a yi ɗauki matakai saboda ka mun farin ciki kwarai da gaske. Gwamnatin jihar Nejan dai ta ce ta ji daɗin wannan ganawa ta gumin da kuma waɗannan 'yan bindiga in ji gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello. Kwarai mun ji daɗin zuwan Dr. Gumi duk da cewa yanzu na gan shi ko minti goma ba domin zai je ta jana'iza ba mu cikakken bayani ba amma ya tabbatar mana in ya kai zai dawo so ba mu cikakken bayani amma dai ya kwanta mana da hankali. To sai dai Dr. Ahmad Gumin ya bayyana cewa 'yan bindigar sun bayyana masa cewa ba su bane suka kwashi ɗaliban kwalejin Kagara ba. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Ana tare ne da yadda sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga muryan Dauda da labaran duniya kashi na biyu. A ƙasar Myanmar wata matashiya 'yar zanga-zanga da 'yan sanda suka harba a kai a lokacin wani gangami a ƙarshen makon da ya wuce ta rasu a yau Juma'a. Maya Thwart Kine wacce ta cika shekaru ashirin a lokacin da take bangaren kula ta musamman a asibiti. A lokacin wani gangami a Naypyidaw babban birnin Myanmar aka harbe ta ranar tara ga watan Fabrairu. Ma'aikaciyar kantin sai da kayan abinci ce. Wannan ne karan farko da aka tabbatar da mutuwar wani daga cikin masu zanga-zangar da dabbansu suka tattara kan titi a faɗin babban birnin Myanmar bayan da sojoji suka hambarar da zababbiyar gwamnatin ƙasar, suka kuma tsare shugabar ƙasar Aung San Suu Kyi da wasu 'yan jam'iyyarta a ranar 1 ga watan nan na Fabrairu. Kamfanin dillancin labaran AP ya ba da rahoton cewa a yau Juma'a galiban babban birnin ya kasance shiru. Shugaban Algeria Abdulmajid Tabon ya sanar a jiya Alhamis cewa zai soke majalisar wakilan kasar wadda mambobinta ke da sama da shekara daya su kammala wa'adinsu na shekara biyar. Tabon ya ce zai sa a yi zaɓe don kafa sabuwar majalisar ta hanyar zaben da ba za a yi amfani da kuɗi ba ko na rashawa ko ba na rashawa ba. Bayan haka shugaban ya kuma ce zai yi garan bawul a gwamnatinsa cikin kwanaki biyu masu zuwa. Tabon tsohon Prime Minister ne a ƙarƙashin shugaba Abdulaziz Bouteflika da aka hambarar da gwamnatinsa. An zaɓe shi ne a daidai lokacin wata zanga-zanga ta neman kawar da jam'iyya mai mulki a ƙasar. To a gaida Malama Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. bar mu leka jamhuriyar Nijar inda hukumar zaben kasar ta tabbatar da ta kammala daukar matakan da za su ba da damar gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban kasar da zai hada da bazum Muhammad na PNDS mai mulki da Alhaji Muhammad Usman na RDR canji ta 'yan hamayya a ranar 21 ga watan Fabrairu da muke ciki. Kakakin hukumar zaben na fi wada shine ya bayyana hakan a hirarsa da wakilinmu Sulaiman Muni Barma daga birnin Yamai. kaya wanda muke cewa eh, material nur masu yauni su dama tun da aka yi zagaye na harko ba maido su ba sai wanda muke cewa material sensible wanda su eh, in babu su ba a yi zaben ba cewa kamar wani biletan na zaɓe kamar wani tawada wadda ake sawa na zaben ka ko kuma ka dangwala a yatsaka shaida sahihi ka yi zaɓe su ne daga baya aka aika mun yi kira kaya duka suna nan a cikin kowace komin 266 ina matakan da kuka dauka eh, a kan matsalolin da aka fuskanta a zagayen farko eh matakan da muka ɗauka kun san a matsalolin da aka samu zagaye na farko musamman matsaloli ne wanda aka samu bisa cewa kan horo shi yasa muka ce horon da a yi shi kwana ɗaya a yi shi kwana biyu kuma bayan wannan kwanan biyu da aka yi shi kasan wataran daga an yi horon ne sai a ɗauke su a kai su runwa zaɓe sai muka ce mu bari sai washe gari kenan rai juma'a suke ƙariya in suka kare rai juma'a ra asabar sai su kai su garuruwan su inda runhunan zaben su suke kuma na biyu matsalar da aka samu bisa kan tawada ce wannan wadda kake kake dangwala inda ka yi ka cewa an karsa shi to bisa kan wannan ayoyin kun gani jiya cewa ƙasar ghana ta ma ba mu dubu ɗari na wannan tawadai sai muka kai su biyu a kowace runhar zaɓe mu kuma runhar zaɓen da gare mu dubu ishirin da biyar ne gare mu da ɗari tara da saba'in da takwas kenan in muka kai bibi ma sai yayi saura kuma tuni wa'annan tawadar duka suna cikin da'ira da'ira kawo yanzu ana iya cewa dai komai ya haɗu ranar 21 ga watan nan na fabrairu in Allah kai mu zaɓe ba fashi in Allah ya rida abin da yake dai bisa kan abin hukumar zaɓe duka komai ya tafi kuma mun samu labari cewa duka wannan 'yan takara su biyu kowa ya ba da wakilin shi a bisa kan e, hakuma ta jiha ta gunduma da ta da'ira kuma da bisa kan rumar zaɓe. Allai ake ciki game da tsaro? E, game da tsaro e, duka muna tare da eta major gaba daya wanda yake kula da harkar tsaro. Kuma din sun galgaya mana abin da ya kamata wakilanmu a jiha da a gunduma da a da'ira yadda za su kasance ka a samu tarzoma. A gaida Sulaiman wani Barma da wannan rahoto. har yau akan zaɓen na jamhuriyar Nijar. 'Yan adawan kasar sun zargi gwamnati da tilasta wa sarakunan gargajiya da su tursasa talakawansu su zaɓi ɗan takarar jam'iyya mai mulki bazan Muhammad a zagaye na biyu na zaɓen shugaban kasar da Nijar ɗin ke shiryawa a ranar Lahadi 21 ga watan Fabrairu zargin da masu mulkin suka musanta. Gadin rahoton Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni. ana gab da zaben ranar 21 ga watan fabrairun wannan shekara zagaye na biyu na zaben shugaban kasar jamhuriyar Nijar 'yan adawa ne suka ce sun gano jam'iyya mai mulki na son ta yi amfani da karfin mulki domin cilastawa sarakunan gargajiya sawar talakawan kasar dole ko a basa so su zaɓi bazu Muhammad dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya tsohon ministan wasannin kasar Abdurrahman saidu memba a kwamitin gudanarwa na jam'iyyar Model Lumana Afirka ta Hamma Muhammadu da ke marawa ɗan takara RDR canji Alhaji Muhammad Usman ne ya bayyana wa sashen Hausa na muryar Amurka haka a yau da safe a garin birnin Kwandi. Da cikin wannan zagaya da kai sai da kowa da kai na ji dubumuwa da yawa. Cikin dubumuwa din zan ɗauko wanda ya dabe ni kwarai shine cewa da ana son a bi karkashin sarauta gargajiya don a tilasa ma talakawa su da cikin intin su cikin hankalin su su gano canji suke so amma ana son a kaɓo su a maidon su su ɗauki abin da su hankali su bai gwada musu ba abin da su ra'ayinsu bai ba su ba cewa da a ɗoki bazum a ɗoki kandida na bangaren iko na yanzu abin da yake so su dai sai mu Allah godiya da mahi yawan masarautar gargajiya ta Nijar mahi yawan su duk ma'ilmanta ne ko ko ba su ilimi wanga da boko ba su na Muhammadiya kuma ko babu biyun mutane ne waɗanda sun ta gaba da yamma sun gano menene demokrasiya menene duniya ga take so menene talaka takardarsa a ƙarƙashin su yake so ɗauka ni babu shakku na san da can masu unhwani da zaman su ne su ta su suna bin karkara suna faɗin wasu abubuwa su sarakai sun ce wanda ya ce wani su musu ina tabbatar da mahi yawan wannan buri da muna ji ƙarya ne. sai dai fa jam'iyyar pnds tarayya mai mulki ta hanyar dan baba mamman ceni kakakinta a birnin kwanni ta musanta haka inda na tambaye shi ko yaya suka ji da wannan zargin da 'yan adawa suke musu. Eh, kuma nan sun ka bullo kuma to ni abin da ka ban mamaki da yan ada yan sun ka shiga yau wagga gobe wagga suka shiga in muna son haka nan mi ka kai mu har mu bi goyon bayan wasu ai sai mu tun zagaye na farko mu ci cilastan tunda ai duk da wannan lokaci mu da iko kenan wannan magana tasu ce ta ra'ayin su ce su dai duk magana mai iya kawo wani tsegumi ko tashi hankali ita ce su kenan suna yi wannan aikin su ne sun kware da wannan ka wudani ga yan kasa sun kware ga game-game su ga ma 'yan kasa mu ba ta zarce za mu yi ba ba ta zarce muka nuyin yi ba to ba ku tsoro yalla watakila suna da wani kwarin hujja wanda shi yasa sun ka ɗibo wannan to ina take kwarin hujja ai hujja guda ce alaji wannan magana da ku 'yan jarida da su masu saurare duk ya kamata su gane maganganu na irin waɗanda sun ka saba yi na kawu ni cikin ƙasa tunda in haka nan muka so ai nan ƙasa ga an taɓa zaɓe akwai wanda ana cikin zaɓe kwakwashe akwatuna ya caccanza ya sa wada shi kaso mu ba haka an mu in haka nan muka ba mu bari mu ta zagaye na biyu na mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako da wannan rahoto kada a shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA afrik a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka wannan mako zai dubi ne kan wasu bututuwa da suka faru a nan Amurka. amma daga katsewar wutar lantarki da aka samu a jihar Texas na fiye da kwana uku. Sanadiyar tsananin sanyi da ake yi zuwa tsokacin da masu fashin baki ke ci gaba da yi kan wanke tsohon shugaba Trump da majalisar dattawa ta yi a yankunan tsige shi da aka yi a karo na biyu. Bayan da aka zarge shi da laifin da magoya bayan sa su yi bore a majalisar dokokin Amurka. Sai ku biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. sunana mahmud lalo to sama da mutum miliyan ɗaya ne ke zaune a wasu yankunan jihar texas babu wutar lantarki sanadiyar tsananin yanayin sanyi da jihar ke fuskanta duk da cewa ba kasafai take fuskantar irin wannan yanayi ba wasu rahotanni sun ce har ma an samu asarar rayuka yayin da har ruwan da ke gudana a gidajen mutane shi ma ya ɗauke na tuntubi alhaji shu'aibu aliyu ta waya tarho wani dan asalin najeriya mazaunin jihar ta texas inda na fara da tambayar shi halin da ake ciki a gaskiya um, babban abin da shine uh, yawanci suna da yara sannan kuma ka san kana da yaro kana son wuta kuma kana son ruwa abin da ya faru shine tun da aka dauke musu aka yanke musu wannan abu da uh, gaskiya uh, matsalan ya ya raunana sosai wala ya zama abin tausayi hmm. kamar wani eh, yanki ne wannan abu ya shafa a gaskiya a houston kusan kowane bari ya shafe su hmm. a houston hmm. kusan ko'ina ya shafe su hannan inda kake zaune kenan hannan inda nake zaune ni mun yi kwana uku ba mu da ba mu da ruwa in fact da ɗazun nan ne ruwan ya fara ɗan digowa to kamar eh, a rayuwa ta kasance eh, a irin wannan yanayi a ce ana zuna har kwana uku ba ruwa ganin amurka kasa ce wacce kusan za a yi cewa mawuyacin hali ne a fuskanci irin wannan matsala rayuwar shi ne bayan da za a yi dole a haƙura kuma abin mutane suke yi kenan kurin haƙuri da ko da yake gwamnati ta taimaka akwai shelters da ta baya inda za a je kusan ina jin sun kai guda uku inda za a je wanda ba shi da wuta ana iya ɗaukan su da kai su a nan don su samu ta samun ruwan zafi da kuma abin da ya kamata su samu hmm. gwamnati ta taimaka don taimaka haka wato kamar an samar hada wuraren makewayi ne da sauran ababen bukata na rayuwa na yau da kullum koko da kawai da ruwan aka samar wa jama'a a inda tun dama wurin na gwamnati ne kuma saboda haka ake yin wayannan abubuwan aka samu matsala irin haka gwamnati tana an riga an keɓe shi gwamnati tana zuwa taimaka ma mutane a wurin ya zuwa yanzu alaji kamar an sami asarar rayuka ne sanadiyar wannan matsalar rashin wuta lura da cewa a asibitoci akwai dakunan da zaka ga akwai marasa lafiyan da lalle suna suke amfani da wutar lantarki eh akwai mutanen da abin dai duka abin da news ta ba mu shine za mu doka tunda ni kan ba ban san wani wanda ya rasa rayinsa kan wannan um, saboda wannan abu ba hmm. amma muna gani a news cewa mutane bakwai mutane takwas sun rasa rayukansu to kamar wani irin darasi za a iya cewa kasashe masu tasowa za su iya koya daga wannan al'amari da ya faru ga shi kamar yadda ka faɗa ka ce akwai taimako da gwamnati ta kawo mutane ɗauki kamar mu na afirka da suke a wani darasi da za su iya koya a wannan abu da ya faru a jihar texas abin da ya ya kamata a zauna shi na ya haƙuri domin a gaskiya za a sa wani panel wanda zai duba ya ga menene ya sa wannan abu ya faru kuma a samu nan gaba ma sake faru a samu damanci amin ya kasance ya zo da sauki so yanzu dai har yanzu ba san menene ya sa wannan abu ya faru za ka ji wannan ya ce wannan wannan ya ce wannan wannan ya ce wannan ba su ne hmm. wannan ya ce wannan ne wannan ya ce wannan ne wannan ya ce wannan wannan ya ce wannan Alhaji Sha'ibu Aliyu kenan wani dan asalin Najeriya mazaunin jihar Texas a nan Amurka. To a dai makon jiya ne majalisar dattawan Amurka ta wanke tsohon shugaba Donald Trump daga zargin tanzara magoya bayan sa su yi bore a majalisar dokokin kasar. majalisar ta wanke shi ne bayan da mambobi 57 suka amince a tsige shi yayin da 43 suka nuna akasin hakan lamarin da yasa aka gaza samun adadin da ake bukata kafin a tsige shugaban kasa dr nasir damowa dan asalin najeriya ne mazaunin amurka na kuma tambaye shi yadda ya kalli wannan lamari um, masu dai um, abin um, da game da siyasa sun nuna cewa kuma ga alamu ya nuna cewa to um, wanke shi da aka yi ya nuna eh, idan shugaba yana da kari ga jam'iyya kuma yan jam'iyya shi ne ke da rinjaye a majalisa to yana iya nuna da ma abubuwan da muka gani sosai eh, na waro a irin kasashe kamar afirka haka wanda yake shugaba yana ganin shi ke da karshe wanda duk wanda ke san wanda ke bin siyasa ta musamman ta amerika da kuma tun tun ba ka cikin labarin da kai ji ba ka taɓa samun irin wannan ba. Dr. Nasir Ɗanmuwa kenan ɗan asalin Najeriya mazaunin nan Amurka. Da masu haro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah kan mu. Yanzu a madadin shi Dr. Nasir da kuma Alhaji Shaibu Aliyu da Julie Letters Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa ai wucin ƙarshen mako lafiya. To madalla a gaida Mahmud Lalo. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. To bari mu fara da sakon Shehu Adamu Rijau ya ce batun gaskiya mu dai gwamnatin mu ta jihar Neja ta nuna mana bambanci gani yadda aka sace mana sama da mutum hamsin a motar nsta a hanyar su ta zuwa mina daga rijau gwamnati ta yi shiru amma an sace ɗaliban sakandaren kagara 27 gwamnati ta damu wajen ganin an ceto su to wai gwamnati tana nufin ran wani ya fi na wani ne a wurinta allah kyauta sako na gaba ya fito ne daga malam usaini dangote karasuwa daga jihar yobe ya ce salam voa hausa maganar gaskiya kalaman ministan tsaron najeriya na cewa duk 'yan najeriya da su kare kansu akan hare-haren da 'yan ta'adda suke kai musu wannan san bai dace ba saboda jin haka zai baiwa wasu bata gari damar daukar doka a hannunsu da kuma nuna gazawar gwamnatin najeriya a fili da fatar za a dinga tauna magana kafin a furta ta don gudun barkewar wani sabon rikici sako na gaba na cewa assalamu alaikum muryar amurka hakikan al'amarin tsaro a yankinmu na arewa kullum yana ƙara taɓarɓarewa ne amma gwamnati da jagororin yankin namu kokarin su bai wuce taron shan shayi ba domin idan sun gudanar da taro babu wani abin da yake canjawa tabbas mu talakawa idan ba mu mai da al'amuran mu ga Allah mun gyara halin mu ba domin idan mun yi addu'a ta karbu daga ƙarshe muke addu'ar Allah kawo mana mafita daga wannan masifu da suka dabaibaye yankin mu na arewa sako daga Aminu Adamu Malam Madoli da Rabiu Dakon Donali da Umar Baban Yaya sabon gida a jihar Jigawa mu na karshe ya fito ne daga fatin Ado Salati goma ga annabi Rijau. Ta ce mu al'umman jihar Neja muna cikin jarrabawan Ubangiji domin kuwa bayan masu garkuwa da mutane sun yi awon gaba da mutanen garin mu Rijau akan su ta zuwa Neja daga Rijau. Sai gashi kuma 'yan bindiga sun kwashe mana ɗaliban makarantar Kagara da ke jihar mu ta Neja. ya Allah ka kawo mana agajin gaggawa ka kubutar mana da su cikin salama ko za mu samu sa'idar rayuwa. Da haka ne kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Yayin da dusar ƙanƙara mai yawan gaske ta ratsa ta jihar Texas da kudancin Amurka, mazauna yankunan na kokarin tsira daga yanayin da tsarin ababen more rayuwa da ba a yi su don irin yanayin ba. Amurka ta faɗa a jiya Alhamis cewa a shirye take ta tattauna da Iran akan duka ƙasashen su koma ƙarƙashin yarjejeniyar shekarar 2015 da aka ƙulla da niyyar dakatar da shirin makaman nukiliyar Iran. Amurka na neman farfaɗo da yarjejeniyar da ƙasar ta yi watsi da ita kusan shekaru uku da suka wuce. kasar venezuela ta ƙaddamar da shirinta na bada rigakafin cutar covid-19 ga ma'aikatan lafiya a jiya alhamis kasa da mako guda bayan samun rigakafin Sputnik V kashi na farko guda dubu ɗari na ƙasar Rasha. ta masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu baki ɗaya sai kuma an jima kaɗan da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, niger Kamaru da Chadi. Wato karfe takwas da rabi agogon gane da GMT za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma julie leathers gresham da ta hada mana sauti da ma injiniyanmu na wannan la'asariyar baba ya makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc nake cewa a huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum